gwamnatin jihar yobe ta nemi ahuwan iyayen ɗaliban nan da aka sace a ranar litinin na matan makarantar nan da ke garin dabci a jihar yobe wadda har zuwa wannan lokaci babu wanda ya san adadin waɗannan ɗalibai da ake san cewa yan ƙungiyar boko haram ɗin sun yi awon gaba da su a ranar laraba ne da ya mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai wato alhaji abdullahi bego ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'ummar jihar cewa dandanan sojan ƙasar ta samu nasarar kubuto da waɗannan ɗalibai da yan ƙungiyar boko haram ɗin suka sace a ranar litinin da ta gabata wani daga bisani ya nemi abubuwan al'umman jihar da ma iyayen yaran da aka basu wannan sanarwa bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya ba ne na haka suka ga ya dace su fito don neman ahuwan al'umman jihar yobin game da wancan bayanan da suka bayar tun farko wannan lamari dai ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shine karo na farko ba da ake samun irin wannan matsala musamman na bada bayanai wanda kun lokacin da aka sace 'yan matan makarantar na garin Chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iya iyayen yaran yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin suka ba da sanarwar cewa sun kubuto da dukkanin ɗaliban da aka sace wadda kuma daga baya suka kare ta kansu da kansu wannan batu da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'umman wannan jiha cikin wani hali ganin cewa ta ministan ma'aikatar yada labarai na Najeriya Alhaji Layi muhammed tare da karamar ministan harkokin waje wato Hajiya Khadija Abubakar Abba Ibrahim sun ziyarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban kasa ya basu sai dai minista yada labaran ya shaida manema labarai cewa har yanzu yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba what we can say clearly now is that we have not been able to establish how many people were abducted what we know for a fact now is that we cannot account for some students but since two days ago students have also the reporting back to school. Ya ce abin da za mu ce a nan a zahirance ne ba za mu iya faɗin tabbatar da cewa ga adadin yawan ɗaliban da aka sace ba. Abin da muka sani a gaskiya a nan shi ne ba za mu iya bayyana adadin wasu ɗaliban ba amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu ɗaliban suna dawowa da kansu. Muna da mabayanan cewa wasu daga cikinsu suna buga waya daga inda suke samun mafaka amma idan al'amura suka daidaita za mu yi ƙoƙarin gaya muku abin da ake ciki. Ku yi haƙuri ku ba mu 'yan kwanaki biyu za mu faɗa muku duk abin da ake ciki. cannot say this is the number of students that are left. Give us a few more days, please. na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace 'ya'yan nasu inda na tambaye su koya suke ci game da irin wannan kwangwabakan baya da gwamnatin ke yi game da batan 'ya'yan nasu ga dai abin da wasu suke cewa ya sunan naka amina mi mai goro kana da yaya cikin waɗannan wani eh akwai ina da yarinya eh shekarun zai kai nawa 25 tana aji nawa tana js3 yanzu an gano ta ne ko kuma har yanzu ba gano ta ba ah, gano ta ba yanzu hmm. to ya kake ji game da wannan lamari ganin cewa da farko an ce an ceto waɗannan mata kuma yanzu an an ce ba ma ɗebe su ba sosai sun faɗa haka mu yanzu ba wani hali dai kawai dai ga mun shiga dai alhamdulillah sai da mu ta addu'a ubangiji Allah ya bayyana mana su ya kuke ji game da cewa gwamnati ta fara nuna sarwa kuma gwamnati ta janye eh, shine ta je duk aiki duk ita ta yi akwai siyasa ne kawai a cikin wani siyasa to siyasa din sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya kuma mun zo shi da kansa ya ce mu zo mu karbi yan mata da muka suka zo kuma ya nuna mana babu shi wa kenan shi gwamnan jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan za a kawo mana su yau daga karshe gwamnati ta zo ta karyata wannan abin akan cewar ba a samu kowa ba ta wannan abin da me ya kama to shi abin da yasa ku yin bore a'a ba bore bane hmm. duk wanda ka same shi yana cikin wuta ka kunna masa wuta yana rana ka kunna masa wuta a gabansa kaga zai ji zafi ai maimakon su yi kulin teshan na mutane a'a muna bincike wannan abin da ake gaya muku ba haka bane sai suka ce wai kwata kwata ma babu labarin an dauki yaran nan kaga wannan abin da miye kama abin da muna jin kukan su an fita da su wa'ansu sun kwace a cikin su sun gudu gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan akwai yarka a ciki kai akwai yata a ciki sunanta sunanta zare grema Da shekarunta nawa? Shekarunta goma sha uku. Kamar ta ta kai aji nawa tana aji nawa? Tana aji ya tsawon ne. Batan wannan ɗalibai dai a iya cewa ya sake ya tunanin al'umma musamman ma na shiyar arewa maso gabacin ƙasar da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da fafutuka a kai. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.